يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ci gaban karatun na bibiyar ayoyin alkur'ani mai girma a wannan wata ne albarka na ramadan don fahimtar abinda suka kunsa muna na cikin sura ta sha biyu a jerin surorin alkur'ani surat yusuf inda a yau sha bakwai ga tara watan ramadan shekara ta 443 da hijiran manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wacce ta daidai da ranar 18 ga watan hudu shekara ta 2022 da haihuwar annabi isa alaihi salam za mu tashi a kan aya ta 42 inda za mu tafi da karatu har zuwa kan aya ta 45 insha Allah. kamar da muka saba kafin yin bayani akan ayoyin mukan saurari karatun bakin su malam bismillah أعوذ بالله بسم الله فلبث في السجن بضع سنين وقال الملك إني أرى سبع بقرات ثمان يأكلهن سبع عجاف قالوا تبارك الله ما شاء الله الله سبحانه وتعالى يكتوى وقال للذي ظن أنه لازم منهما اذكرني عند ربي فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن لبع سنين معنى رونا آية أتقيشيه الله يقول إسر وقال للذي ظن annahu najin minhuma abin nufi annabi yusuf alaihi salam sai yace da wanda ya san zai kubuta daga zaman kurku minhuma daga cikin mutum biyu abokan zaman nan nasa me ya ce masa uskurni inda rabbi ka ambace ni a gurin ubangidanka a gurin shugabanka in ka je a tuna da mu gurin sarki me zai faru fa an zahu shaitanu zikra rabbi sai shaitan ya mantar da wannan mutumin an bata wa sarki halin da annabi yusuf ke ciki an manta da shi a kurkuku sakamakon haka falabisa fitijini bibasi sai annabi yusuf ya yi zaman kurkuku zaman wasu shekaru da ba su kasa bakwai ba ko wasu shekaru da ba su kai goma ba za a amanta da shi da a ba a san ranar fitar. ma'anar wannan aya ta salo mai fadi allah mai girma da ɗaukaka a ita wannan aya mai girma yana labarta mana cewa bawansa annabi yusuf amincin allah ya tabbata gare shi ya gabatar da wata buƙatar wajen wanda lokacin fitarsa daga kurkuku ya tabbata cewar lokacin fitarsa Allah ya kawo su sun gani daga cikin kurkukun nan shi ya samu sake daga cikin abokan zaman nan nasa guda biyu shi ne wanda zai je ci gaba da shayar da sarki jiya, ba wanda za a kashe tsuntsaye tsatsagi kansa ba me ne ma ya masa ya nemi ya san da shi ya ambaci batun lamarinsa na barinsa da aka yi a cikin kurkuku ko bibiya ba ko magana ta ba amma me zai faru sai mafi girman makiyan annabi yusuf ‘yan gaba-gaba shi ne shaidan da dama gaba ce da daddiya tun ma annaba adam aka ce to daga shi har zuriyarsa abin haka za ta ko mai zaman wasu na kwarai sai an wata taka rawa na sa cikin ba da ko haifar musu da matsala saboda haka sai ya mantar da wannan mutum da ya fita daga kurkuku batun tunawa da annabi yusuf ballantana ma bayaninsa ko halin da yake ciki da karki wannan rashin tunawa da annabi yusuf da rashin faɗar halin da yake ciki ga sarki da wannan mutum bai ba rashin faɗar da yi rashin faɗar da yi ya zama bai faɗa ba sai zama sababi da dalili na ci gaba da zaman annabi yusuf a cikin kurkuku adadin wasu shekaru ma'ana a wannan lokacin ya yi wasu shekaru yake sa ran da wannan tun da shi ma ya fita in yi magana bai yiwa shi ma a ce to shi ma ku fito da shi tun da gari ya yi shiru yanzu daga magana sai ya manta sai da ya ƙara wani shekarun akan shekarun ne sai wanda Allah subhanahu wata'ala ya aika wannan aya wa kurne inda rabbi fa ansahu shaytanu zikra rabbi wasu daga cikin malamai suke cewa kalmar zikiru ta maimaitu a wannan ayar har sau biyu وقال للذي ظن أنه ناج منه ko ga azzikir nan ta farko inda rabbika ba an sahu shaytanu zikira ga tabina an fahimta ko su sai wasu daga cikin malamai suka ce to wannan artikin din banda ita ko ta kalmar da ta sake mai mai tuwa wa ƙala jin da annahu Najim, min humaskur inda rabbi ga rab fa an zahu shaitanu zikira rabbi ga wata rabbi an fahimta ko? su sai wasu malamai suka ce da a na farko da azzikir na biyu ma'anarsu daban-daban cewar azzikir eh, minhu mazkurni inda rabbin suka ce wannan azzikir din ana maganar a tuna da annabi yusuf a gurin ubangidan sarki sannan kuma a zikir na biyu zikira rafihi suka ce nan kuma tunawar annabi yusuf ne game da ubangiji zikir sun farko mai yin sa abokin fitar abokin zaman annabi yusuf a cikin kurkuku wanda ya shi zai wannan ambata ko tunawa wanda zai tunawa ta biyu annabi yusuf ne shi wanda zai tunawa farko sarki zai tunawa wanda zai tunawa ta biyu allah ne ake nufi da an rabu ɗin an fahimta ko so da kuma malaman ta ce saboda haka zikir na farko ma'anarsa daban na biyu ma'ana wanda in shi daban wanda in na biyun ma daban arnab na farko ma'anarsa daban arnab na biyu ma'anarsa daban akwai malaman da suka faɗa sau da suka ce wa ƙala da zai zanna annahu najin min huma annabi yusuf yake da wannan wanda yake wa kyakkyawan zaton ko yake da cikakkiyar masaniyar zai kubuta daga zaman kurkuku daga cikin mutum biyun da suke zaune tare da shi ne inda rabbi ka ambace ni gurin ubangidanka sarki fa an sahu shaitanu sai ɗan ya mantar da annabi yusuf kira rabbihi tunawa da ubangijinsa ya fige da cewa a tuna shi gudun sarki ko gudun gurin ubangiji ibar maganar wani sarki da wani yaron an fahimta suka ce abin da ake ne wannan abin da e sai ya jawo masa falafita fitrijini bai ba a sini yi zaman cikin kurkuku na wasu shekaru tunda bai tuno ubangidansa a wani lokacin ba saboda haka ya fuskanci ma wani hukuncin daban an fahimta akwai malaman da suka wannan bayani akwai kuma malaman da suka yi bayanin cewar a'a zikir na farko da na biyu duk mutum da yanayi su sannan arrab ta farko da ta biyu duk abu ɗaya nufi ne shi ne fasar da muka fara an fahimta ko cewar annabi yusuf ishe da wannan wanda zai kubuta daga cikin abokan su cikin kurkuku ka tuna da ni gurin ubangidanka sarki sai ɗan ya mantar da shi tunawa da shi a gurin sarki an gane ko ta tattali ne bai za a sakamakon wannan mantuwar sai aka jawo annabi su ci gaba da zama a kurkuku na wasu shekaru so da haka fassara ta zama guda biyu an fahimta ko to shine wannan bayanin da malamai suke cewar zikir na farko da na biyu akan abu guda suke magana rab na farko da na biyu akan abu guda suke magana da kuma masu cewar a'a zikir na farko ya sha bamban da na biyu mai yin sa haka kuma arzab na farko ya sha bamban da na biyu to a daidai wannan gaba shi ne ɗaya daga cikin malamai muhammad bin ali ne? allah ji kansu da rama yake cewa magana mafi rinjaye fassar da ta bi a wannan bayanin guda biyu a ɗauka cewa annabi yusuf ya ce da wannan wanda ya kubuta daga zaman kurkuku cikin abokan zamansa in ka je wurin sarki ka tuna da ni ka ambaci lamarina sai shi ɗan ya mantar da shi tunawa da shi ya faɗa wa sarki al'amarin yusuf ita wannan fasarar ita take daidai akan a ce maganar daɗinta na farko ana maganar wannan wanda ya kubuta da kuma ubangidansa sarki daji na biyu kuma ana nufin annabi yusuf da ubangijin da ya halitta shi an fahimta ku? wannan fasara ta biyu ba ita ta ba ta farko ita ta fi ita me yasa wannan magana ta farko ko fassarar farko tarin jaya akan ta biyu saboda kasancewar shi shedan ba shi da tasiri Allah bai kore masa dama ba a game da annabawan Allah bare har ya mantar da annabi Yusuf batan Ubangiji ya zama mai kula da shi ba a wannan lokacin da yake cewa ina da shi a gurin sarki an fahimta ko cewar su annabawan Allah shaidan baya shi da katabus game da su suna daga cikin nagartattun bayan Allah da ba yadda ya iya da a kokarin su nabin Allah da aiwatar da dokokinsa da shirya da bayansa zuwa ga hanya da ta dace saboda haka a ce annabi Yusuf shaidan ya mantar da shi daga tuna da ubangijinsa ya je yana ambatan a tuna da shi a gudan sarki wannan magana ba haka sannan bayan haka da aka tashi a cikin bayani aka ce wa ma fa'ansahu shaitan zikirar rabbi sai ɗan ya mantar da shi ambatansa a gurin ubangidansa to idan an ɗauki masu cewa sai ɗan ya mantar da annabi yusuf ambatan ubangijinsa an fahimta cewa an jingina mantuwar zuwa ga shedan ko alhali waye mantuwar annabi yusuf an fahimta ko to me yasa aka jingina wa shaidan mantuwar ba a jingina wa annabi yusuf mantuwar ba su annaba ba sa mantuwa ne an fahimta ko shi sa ba jingina masa ba aka jingina wa shaidan to shine sai mala yake cewa batun danganta wa shaidan batun mantuwa baya kore cewar annabawa suna mantuwa tabbas ne annabawa suna mantuwa kamar sauran mutane Allah ya tsare su amma daga yin mantuwa a game da abin da ya sanar da su na wahayi da za su gaya wa bayi ba sa manta saƙon abin da aka faɗa musu na wahayi har su kisar da shi amma in sun isa ya isa da al'ummar da aka aiko su da shi zuwa gare shi ba mamaki su manta wani abu saboda a lokacin manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shi da aka saukarwa da alqur'ani yazo yana sallah tare da sahabbai sai wata aya ta bace masa sai iya tana ta sai da aka idar da sallah sai ya juyo yake cewa ba mai sallah da ubayyu bane gangaren cikin gangaren ɗan sahabban annabi wajen sanin qur'ani sai ta zan Allah an yi sallah tare da shi ya baka tunar da ni ayar da na manta ba ai da fatina mu an fahimta ko saboda kaga shi ya koya masa shi ya isa masa da saƙonsa amma an jarrabe shi da manta ta bayan saƙon ya isa ga wanda ake so a faɗa wa saƙon an fahimta ko wannan yana iya faruwa da annabawa su manta wani abu da aka yi magana da su a yau da kullum ko a wani abu da su suka koyar da wasu shi daga ba su manta kuma an tuna musu tuno an fahimta ko ita to shi ma annabi yusuf ba mantuwa ce ba ba yana mantuwa amma a ce ya manta da ubangijin saboda ya ce a tuna shi a gurin sarki wannan magana ba haka an fahimci dai bayani sannan bayan haka ya tabbata a hadisi manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cewa inna ma ana basharun mithlukum haƙiƙa ni mutum ne kamar ku Bangaren kasancewar nima cikin 'ya'yan annaba adam ni zariyar annaba adam kuma nima ina da uwa da uba nima ɗan adam abinda allah ya bibi tare da shi a kanku zamowa ta cikakken bawan allah da ya amsa sunan bawan allah da kuma manzo daga cikin manzannin allah amma irin abubuwan da suke faruwa da 'yan adam na yan adantaka suna iya faruwa da in yi zazzabi in yi ciwon kai ko in yi mura an fahimta ko yana iya faruwa da yake cewa an sa kamatan sau don haka ina mantuwa kamar yadda kuke mantuwa fa idza nasitu fa dhakkiru don haka ina manta ku tuna an fahimta ku in na manta ku tuna ba ma ki tuwa ne idan an kawo zakka ka tuna saboda ya ce wa wani wani abu idan an kawo abinda aka samu na zakka ko gani ba ta samu zan ma kai sai kuma ta samu ya gaba a yi ba to in eh, tuna manzo sai an zan Allah ka fice za ka maka zan gani ma ta samu mai yiwa mantawa an fahimta ku to wannan hadisi imam bukhari da suka rawace shi an karɓo daga sahaban nabi abdullahi dan mas'ud bayan haka malam abdulrahman bin nasir sa'adi allah ya ji kansa da rahama shi ma yake cewa a daidai faɗin allah subhanahu wata'ala fa an samu shaitanu kira rabbi sai shaitan ya mantar da shi ambatan ubangijinsa yake to shi abin da yake gani fassarar nan gurin tana nan akan wannan dai wanda ya kubuta daga cikin wanda zama ya hada da da annabi yusuf a kurku amma rabbin da aka fada a nan zai rabbin yi ya bambanta da tsokkun ne inda rabbin na farko amma duk akan wannan mutum ake magana kamar yaya ita yi eh. da Allah subhanahu wata'ala ce. wa qala lil ladhi dhanna annahu min kuma annabi yusuf yace da wanda yake da masaniyar zai kubuta daga cikin abokan zamansa na kurkuku ne inda rabbi ka tuna da ni wajen ka sarki in ka je ka faɗa masa al'amari ne ni ba an manta da ni furu. fa an samu shaytanu sai ɗan ya mantar da wannan mutum zikira rabbihi tunawa da ubangijin da ya halitte shi Allah wanda har daga cikin irin wannan ya manta da tunawa da annabi Yusuf saboda ai annabi Yusuf ya masa wa'azuzzuka a cikin kurkuku kuma amma da aka dawo daga kurkukun an tafi harkar shayar da jiya an kuma shiga harkar hada-hadar gari da shirme da ka, sai shi ɗan yamantar da shi tunawa da ubangijinsa da aka yi masa wa'azi har ma wannan shagalar ta sa har maganar da annabi yusuf yi wanda shi ne ya wa'azin a san ubangiji don a san girmansa ta sa maganar ma ka manta da to an manta da ta ubangijinsa ma bare shi ta sa an fahimta ko yace shi abin da yake gani a nan in ma an ɗauka rab ɗin farko ba shi ne rab na biyu ba da jiddi ana magana ne akan wannan mutum ba maganar annabi yusuf ce ta biyu da ba an fahimci bayani Allah ya saka malaman da aka yi suna iya bakin kokarin sojan mu fahimci littafin ubangiji to wannan shi ne abin da malam abdurrahman bin nasir sa'adi ke faɗa cewar wannan mutum ya manta da ubangiji allah ya manta da abin da zai kusanta shi zuwa ga allah wanda daga cikin abin da zai kusanta zuwa ga allah shine ya ambaci maganar annabi yusuf Ya ceci bawan da aka zalunce shi ya zama sanar da za a fito da bawan da aka cutar da shi duk bai yi ba wanda annabi yusuf ya cancanci wannan mutumin ya tuna da ubangijin da ke masa wa'azi game da shi ke tuna da annabi yusuf ɗin da ya cancanci a kyautata masa saboda shi ya san a zaman da suka yi da shi mutumin kirki har ma suke kyautata masa su suke ganin cewa lallai yana daga cikin mutane masu kyautata mu'amala da mutum to amma duk ya manta da wani sai abin da wannan aya take koyar wannan aya kafin mu shiga abin take ko da mu duk wannan abin ya faru na mantawar wannan mutum game da ambatan annabi su a gurin sarki da shagarar da yi iwa da maganar wa'azi da aka rasa kan ubangijinsa saboda ubangiji ya zartar ya hukunta lokacin zaman annabi yusuf bai kare ba ku ko? tawo ta sai abinda aya take koda aya tana sanar da mu cewa hakika bawan Allah annabi Yusuf amincin Allah tabbata a gare shi Allah ya hukunta abinda wato ainihin zai sa ya zauna a cikin kurkuku tsawon shekarun da sun ta san magoma Allah ya hukunta wa bawansa annabi su zama a kurkuku shekarun da suka ta sama shekara goma don haka maganar ma da yake a tuna da shi shedan in shiga ciki imantar da wanda igawa ya tuna da shi din bai ma tuna da shi din sannan wannan aya tana sanar da mu cewa shedan ina zama sila da sanadin mantar da ɗan adam abin da yake da muhimmanci idan abin da muhimmanci yana da alaƙa da zai kusanta ka da ubangiji zai sa ka zama mutumin kiri a yaba da abin da kai da sai shi ɗan ya mantar da sai zama sanadiyar mantawa in ka gaira ƙoƙarin ka tuna wani abu to Allah za ka yi shi sa manzo ya ga mana cewar akwai wani ne ya kai ana cewa mutum ya ce Allahu akbar zai fara sallah kabbara harama sai fara sunama daukan dashin ku fa saura kwana biyu alat da ka ji faɗa su haka duba sai ita tuno ka abubuwan da da kayi kayi ka tuna ma me kake so ka tuna ba ka tuna to amma in dai a kana kokarin ka na kai aikin kirki ne to sai shiriri ta da to wannan aya take sanar da mu cewar i eh, haka yake shedan ina daga cikin sanadi da sulat da take sa mutum ya manta abin da yake da matuƙar muhimmanci da alkai wannan dina na daga cikin gabansa da dan adam Allah ya shiga tsakanin mu shedan da mabiyan ku da Allah subhanahu wata'ala ya ce Oh, وقال الملك إني أرى سبع بقرات ثمان يأكلن سبع إجاب يأكلهن تكون يأكلهن سبع إجاب وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون معنى wannan آية a Allah subhanahu wata'ala yake cewa wa qala al-malik sarki yace inni ara sab'a baqarat ni na ga wato anin shanu guda bakwai a mafarki na simanin waɗanda suke ƙosassu masu kiba ya hunna sab'un ijab wasu shanun guda bakwai karmasassu ramammu ƙanjamammu suna bin wannan masu kibar ƙosassu suna ci sun mai da su kamar karmamin da ake zuba wa dabbobi suna kama su kaje na suna ta gutsura suna ta gutsura suna karar da in ba mafarki ba kanjaman mutane za su cinye kosashiya sai inda ta je ta dubbe ta ba shi kenan ba gama ai ba za ta tashi ba ba. saboda haka to na ga haka wa saba a kungula khudru khudri na ga kuma wato zangarniya kara na shuka mai ɗauke da wato ainihin ɗaya a jikin wato ainihin ne in ka ce gero ne gashi nan ya buɗe kai ya yi shan, ƙwaya ta fita in dawa ce gashi nan ita ma ta buɗe kai ta yi ɗaya ɗaya sun yi abin ban sha'awa to na ga su ma irinsu irinsu guda bakwai kamar a ce a wato ainihin tushe guda ba su nan gazangar na ɗaya biyu uku hudu biyar shida bakwai sun fita kuma duk kowace da ay'a a jiki na gan ga su lublub wa ukara ya jika ga kuma wasu busassun zangarniya su kuma irin ba su kyau ba sun bushe irin kamar ba ruwa ruwa ya fara kuma ruwa ya ɗauke suka bushe suka zama kara to su ma sun koma suna wato cinye waɗancan waɗanda suke su ne masu ‘ya'yan aiki kamar shigen yadda waɗancan ƙanjamammai shanu suke cin waɗancan kotu ya ayyuhan mala'u sarki yace ku ‘yan ta. fadawa da sauran abokan zama a wannan masarauta A ne fi ru'yaya ku ba ni fatawa ku ba ni amsar wannan mafarkin nawa a fassara min shi in kuntum lirru'ya ta'qurun idan har kuna da masaniyar yadda ake fassara mafarki a samu wani ya fassara na baje wannan bukata tawa a gaban kowa wannan mafarkin ya ɗaga min hankali to aka ce ƙosasshiyar saniya sai a kasa cinye sarki sarki ya sani ko ki za a zuwa cinye ko kasan mai mulki baya ne na sani ko ya alawar ki kai wai taron da aka yarda yanzu ne aka ce ne ko kada fa mana makarkashiya to nan ma sai ki ta shi ba ba shi fasara to fasara wannan aya ta fito mai faɗi Allah mai girma ɗaukaka a ita wannan aya maɗaukakiya yana labarta mana cewa lokacin da lokacin fitar annabi yusuf alaihi salam daga cikin kurkuku ya su ya kusa sai Allah ya sanya mafarkin sarki ki zama shine sababi dalil sanadi don abubuwar haƙin ko da haka sai ce sai sarki aka darrabe shi da yin mafarki da yi mafarki mafarki ya dame shi yake so ya san ma'anar abin da ya gani na mafarki da haka sai ya buƙaci sanin fassarar manufar wannan mafarkin nasa da haɗarin da ke cikin san akwai haɗari shin waɗannan shanu masu ƙiba sarki ne za ta kai masa da 'yan masarauta da gari ko kuwa nan ƙaddamammin su sarki ne za ta ji a jikinsu da su da sauran jama'a shi fa abin yana raba ma hankali saboda haka wannan mafarkin shi Allah ya sa masa damuwa a tattare da shi a daidai lokacin kuma da yake neman amsa ubangiji abin da yake nufi a fito masa da bawansa da aka je aka jingi an fahimta ko shi ne sa wannan ya zama sanadi da dalili to ayat da take da mana a kokarin sarki ne ya samu fita akan mafarkin da igani da amsa sai ya tattara mabiyansa da suka haɗar da fadawa na dab da shi da na nesa ita da su ga fa halin da yake shi fa yayi mafarkin da ya tsaga masa hankali su zo yadda ake tafiyar da mulkin nan tare to a nemo mafita kan wannan mafarkin da yake mafarkin sarki ba abin aiwatar ne da shi bane akwai matsala idan sarki hankalinsa zai kwance ya hankalin ba da zai kwanta a samo wa sarki abin da zai kwantar mata hankali don a ci da mulki cikin kwanciyar hankali kuma yana so a ba shi fassara wacce take ingantacciya ta daidai ya bujiran musu da wannan bukata tasa bisa zatansa zai samu wanda ya san amsar bukatarsa a cikin ko bai da san amsa don da ta ga ne amfani ya faɗa musu da da karawa saura damuwa shi na cikin damuwa ce to kuma ku shiga ciki ko ma ya ba idan ya san cewa ba mai iya bashi amsa to amma sare yake da za a samu amsa da mafita irin yadda ake tattauna wasu abubuwa in sun bujiro kamar da aka tattauna a ji a garka mu annabi to wannan ma su kila aka zo aka tattauna a samu ba ko inda ne masaniyar yadda za a faɗa amsa a samu wanda zai faɗa amsa ce wanda Allah subhanahu wata'ala ya a wannan aya wa qala al maliku inni ara sarki yace ni ina gani ko ni dan kalmar ara mace ke ina gani an gane ko ina gani to amma ce wanda ya ina gani ya faɗe shi a matsayin yanzu haka ana tsaka da ganin ya yi haka ne saboda yana to hoton abin da ya gani a mafarkin shi sa ya ce inni ara ni ina gani amma fassarar wannan ara din ni na ga dan ya riga ya gani ya zo an fahimta ko mafarkin ya riga ya gani shi ke faɗa amma da ya zo faɗa mun sai ce ni ina gani to dan ka rude ka ɗauka shi to ai ya ce yana gani kuma an ce mafarkin nan ya riga ya yaya haka ka ce eh wannan ciwon ina ganin ya faɗa ne saboda yana halarto irin hoton abin da ya gani sai yake ta faɗarsa kamar yanzu kike gani an fahimta ku? su da kama alarsa na ga kaza da kaza a mafarki na a samo amsa waye zai fassara mu da irin wannan a harshen larabci ya halarta a zo da ara ana nufin ra'ayi an gane ku sai abin da aya suke koyar malamai suke cewa aya tana sanar da mu halaccin yiwuwar wanda yake kafiri ko ba fasiki yi mafarki na gaske sarki a ɗan ashagiya ne a miƙe ƙafa amma zai mafarkin da kuma masarar da zama gaskiya ce an fahimta ku wannan yana nufin sir dan mutum yana ba su kafiri ba wai ba zai iya mafarkin da zai zama gaskiya ba zai iya an fahimta ku? kada ce ya yi mafarki ya kai Allah ba ne ba ne rabar shi ya sai ya ta gama ranar na ji ya bugu da yawa a Allah zai iya nuna masa wani abu a mafarki kuma ya faɗa abin kuma ya tabbata an fahimta ku wannan aya tana sanar da ku? a to shi ma na Allah ba shi ɗaya na zuwa ya rute shi ba yi mafarkin da ko ba haka ba ne irin mafarkin da Abdullahi da Umar ya yi farki an ci da masa kai yana bi a kuje zai karɓo ka ya wanda aka ci da kai zai tafi karɓo ba ko ai ba zai yi saboda haka bayan wannan aya tana sanar da mu cewar sarakuna suna bai wa mafarki mahimmanci saboda kullum fa su tunanin su mulkin in fa suka ga wani abu da bai zo zama masa gare ba a mafarki to razana ce kada mafarkin nan ko ta musa ta karewa ne kada bayan mana juyi muna ce muna an fahimta ku? wannan aya suna sun da sannan wannan aya suna sun da mu cewa sarakuna fita su ne koli a masarauta idan abu ya zo ya gita musu da ya daga musu hankali suna neman shawara da taimakon fada wani ya sa sarki ya to ku zo ku ni fa na yi mafarki ga abinda da na gani a mafarki na a samu wani ya mun fassara ko a neman taimakon su neman su tare da mafita yi da ba su ce a to sarki da kai ne gaba har kai kamata ka fassara mana abin da ka gani an fahimta ko yawwa ba haka ta na rufe a ta'ala Oh, my God. Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da cewa wa qalu aqbasu ahlam qalu ko qalu aqbasu ahlam wama nahnu bi ta'wil al-ahlam bi'alimin abin nufi ma'anar wannan aya a takaice da nake ce wa ƙanu a tafsiri ne za ka goya da haka kamar suna nufin zan tafsiri kuma suka ce in ji su wato ainihin fadawar sarki da ya bijiran musu da maganar mafarkinsa sai suka ce wannan mafarkin naka sarki abdaku ahla yayayen mafarki ne kawai yayayen ne irin nan mafarki saboda haka bacci ya bacci a ranar mai yiwa ma ka da baka juya ba da tsaye kan bangare guda yasa kwakwalwarka ta baka irin wannan shirmace-shirmacen to wannan duk shirme ne da yayaye na mabarki ka faɗa ba kai arewa ma barakaji wa ma nahnu bi ta'wil al-ahlami bi alimin mu fa ba ma da masaniyar fassara mafarki irin wannan an gani ba mu da masaniyar mafarki irin wannan wanne na yaya da ma mafarkin gaske ne ta gama amma da na shirme me za a kama a an fahimta ko ma'anar wannan aya ta zama mai faɗi Allah na girma ɗaukaka a cikin ita wannan aya maɗaukakiya yana labarta mana cewa waɗannan fadawan sarki jigajigan wannan fada sun ba wa sarki amsa da fatawar bayani kan fassarar mafarkinsa cewar wannan mafarki nasa ba ne fassaruwa ba saboda yana kunshe da hargitsi da cakuɗe-cakuɗe wanda duk ƙarya ce shi ko irin wannan mafarkin mai cakuɗe da shirme da ƙarya da wato yaye-yaye na mafarki ba mafarkin fassarawa ba saboda bai da makama ba shi da wata haƙiƙa ko tabbas sannan suka kore wa kansu masaniyar fassara ta mafarki in irin wannan an gane ko wasu kuma malamin suka ce a'a da suka ce wa hannu bai ta ta'wilil ahlam bi alimin Ka yi ba ma san fassarar mafarki ba suka ce ba wai suna nufin irin wannan na yayin yayayen ko ma wani iri kaga kenan an fita farko kintace ne da ka cewa mafarkinsa yaye-yaye ne na mafarki an fahimta sannan suka ce kai amma da fata da mu tsaya muna wani kama-kama mafarkin nan naka yaye-yaye ne ko ba mu san mafarki fassara mafarki ba ko ma wani iri an fahimta wasu malaman suka ce shi ne abin da suke da sun ba da an suka ce kai amsa nan ba ta bayi ba suka ce kai mun fata ba mu san fassarar mafarki an fahimta ko to wala ita ce magana ta su magana farko kuma suka ce wannan mafarkin naka yaya yaya ne mu ba mu da masaniyar fassara irin wannan mafarki na yaya yaya dan bai da makama an fahimci bayanin to a bayani na fassara da faɗi ga mun samu ƙarin bayanin malamai akan fassara farko da muka ambata to bayan wannan akwai hadisi da karɓo daga sabon annabi abu qatada Allah ya da shi yake daga annabi kira da aminta Allah tabbata a gare shi ya ce mafarkin kwarai kyakkyawa daga Allah ne kinan bayi da suke kwantawa bacci yi mafarki na abu mai kyau kuma Allah ya zo ya tabbatar da wannan abu mai kyau albishir ne Allah yake wa bayansa na wani abu mai kyau wannan irin mafarkin daga Allah ne mala'iku ake nadawa suke zama sala na kai irin wannan mafarkin dan ubangiji na nufin fa ko waninka ko kai tare da waninka da wani alkai an fahimta ko kamar irin yadda aka fama da corona aka ji ba daɗi wasu tun daga nan suka durƙushe sai wani ya kwanta mafarki ko ya sayan farki ga nan ana ta sauke lori. ashe arzikinsa ne zai dawo ko ɗakwarar albishir ne sai ce a wannan ai mafarkin nasa alkhairi ne daga allah ya mafarkin ana tafi ta turolin ko kuma daga ba kawai sai a cikin irin yaran da da yau sai na yana sai wani ce alaji ya shuru nake ga kwana biyu sai ai tun daga corona sai a to ai ya kamata ka je kamfani ka sami ina zuwa a kan rubuta ka ta arka ba da tirila ashe wannan mafarkin da ne zai tabbata ko kaga irin wannan to daga Allah ne wannan misali na babu na taɓa ba misali da nawa da ya faru kafin tafiya ta mace ne mafarki muna ta larabci da laraba shekara na zaga wanda ya ce ga admission an ɗauke ni a madina ashe zan je ne larabci da larabawa an fahimta ku to irin wannan albishir daga Allah to shine ana ake faɗa mana cewa manzo yake faɗa cewa mafarki na gari kyakkyawa in bawa ya gani daga Allah wal hulmu ita wa mana da ta'wil ahlali to hulmu ahlali an gane ko sai annabi ke cewa mafarki kuma irin na yayayaye ɗaki da abubuwan da ba za su yi ba ga an nuna maka sun a cikin mafarki manzo yake mina shaitan shi kuma daga shaitan kawai baccin ne baya so ka yi cikin daɗin rai sai zai nuna maka ga wasu nan da gorori sun su so ka a gaba ka je garin wasu ka guje musu ka faɗa rijiya ana cewa to ku ɗauko duwatsu ku ta jefa masa a ciki ai ka zo kana farka zuwa a cikin a ga kana ta haiki lafiya kai da kwaya suka tayi daga bacci kake haki gudu ya sha a cikin bacci kaga wanda an harki ba bacci sannan kuma bayan ma ka tashi jiki ya ki nutsuwa hankali ya ki kwanta an fahimta ko to shine anan annabi yake ga mana in ga irin wannan daga shedan maganin irin wannan manzo yake cewa da kayi haka ka nemi tsarin Allah daga sharrin mafarki ka nemi tsarin Allah daga sharrin shaitan ka toba a hagunka idan za ka kuma bacci ka yi alwala kuma kan ɓangaren dama in sallar ka farka a kan ɓangaren hagu kuka kuma kan ɓangaren hagu in sallar ka farka a kan ɓangaren dama annabi ya ce kuma kasa gaya kowa ba abin da zai maka ba kai an fahimta mu Mun ga wannan hadisi ya da tsara mana ayat da muke tsaka da magana cewar ashe mafarki ma iri biyu akwai ahlam akwai ru'ya salih an fahimta ko ko kace akwai al-hulum akwai ar-ru'ya ru'ya sadiqa ko al-hasan an fahimta ko sura ta aya da hadisai sun ba mu wannan bayani imamu bukari da muslim su suka rauci wannan hadisi saboda haka wannan shine kashe-kashen mafarki gida biyu kyakkyawan farki da mummunan mafarki ko mafarki na gaskiya da mafarkin ƙarya shi ne kashe-kashen su amma dalilan da suke sa kuma a yi mafarki uku ne dalilan da suke sa a yi mafarki uku ne na farko albishir daga Allah ga bawa ina iya zama dalilin da zai sa bawa ya mafarki na biyu zancen zuci kan bi mutum har cikin bacci ya gani a mabarci daga kai kudin aurenka an sa ce sai bayan sallah da sati biyu za a yi kin yanzu sun azumi ta kwanta bacci ko kayan farkiya Allah ya yi Allah ya yi alkhairi ana ta daura aurenka an gani zan canzo shi ne ibudo dini amma a mabarci an fahimta ko to akwai wannan sanadin shi ma yana samu akwai kuma shaitan in ya so har ki tsama samun bacci ki kuma cutar da musamman aka yi sa da za ku kwanta baka yi addu'ar sha bacci ko baka nemi tsari daga shaitan to sai samu wannan damar sai lalata ma bacci kaga dalilan da suke sa farkin uku ne amma farkin duk sun an yi shi na fasuwa gida biyu ko kyakkyawa na albishir ko kuma mummuna na tsoratarwa da firgici daga shaitan an fahimta ku sai abin da wannan aya take koyar da mu wannan aya tana sanar da mu bayani akan cewa mafarki ya kasu gida biyu kamar da muka faɗa kyakkyawan mafarki da ake zuwa daga Allah sai kuma mummunan mafarki na ƙarya da ke zuwa daga shaitan sannan aya tana sanar da mutuwar sarkin masar da shida wato fadawansa ba su da ilimin sanin fassarar mafarki baki ɗaya duka suka yi sarki bai sani ba fada ba sani da ko ƙarshe masu sai wa ma na hannu bita alilil ahlami da amin shi kawai an zo ƙarshe ƙurin ƙus yadda ba ka sani ba sarki mu ma mu sani sannan wannan aya da muka karanta wato ainihin in muka kalle ta kamar da muka faɗa Allah subhanahu wata'ala ya afkar da wannan mafarki ga sarki saboda sanar da cewar lokacin fitowar annabi yusuf ya fara daga cikin kurkuku da haka ga dalilin da zai sa a je neman amsa gurinsa bayan samun amsa ga ya dace a fito da bawan allah nan daga zama a kurkuku an fahimta ko bayan haka sai Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah subhanahu wa ta'ala ki sake ambata mana cewa وقال الذي نجا منهما وادخر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون فسر وانا آية أتقيتي تعالى سبحانه وتعالى وقال الذي نجا منهما abin nufi sai mutumin da ya kubuta daga zama a kuru kuku min huma daga cikin mutum biyun nan da suka yi abokantakar zama da annabi yusuf a kurkuku ya ce an fahimta da shi yanzu yana nan a cikin gidan sarki ya zama 'yan a zuba giya a sha to da yadda an zama wannan tattaunawa su dai duk ba wanda ya san fassara mafarkin sarki to shi ne sai buɗi baki ya ce me ya jawo faɗar abin da ya faɗa wadakara ba'da ummati sai ya tuno bayan wani lokaci me ya tuno akwai abokin zamansa a kurkuku da suka zama a kurkuku ya fassara masa mafarki kuma shi ga launi jiyau ga shi ma a cikin tsaka da aiwatar da fassarar mafarkinsa yake yana ta shayar da giya an fahimta ko sai ya tuno kwakwalwarsa ta yi rikolin ta koma da ba ta da shi kai ta nole in ba ku sani ba ai akwai wanda ya sani da ka sani ko to da ya bayan wani lokaci ya tuno cewar ai bai faɗi magana komai a kan wato an yi annabi su ba san da ya taho kuma har ma ya ce da shi fa ya ambace shi gurin sarki duk bai tuna wannan ba to sai da wannan abu ya faru dan haka sai shi da shi sai shi da su ana unabbi'ukum bi ta'wil ni zan fassara muku wannan mafarkin amma ba kai tsaye ba ba arsilo wa aika ni gurin wanda zan tambayo shi fassara an fahimta ko an zo inda za ta fassarar mafarkin sarki amma ku aika ni na san gurin wanda za a je a samo amsan fasar wannan aya ta zo mai faɗi Allah mai girma ɗaukaka a wannan aya mai girma ina sanar da mu cewar wannan mutumin da ya fita daga zama daga cikin kurkuku wanda i tarayya zaman kurkuku tare da annabi yusuf alaihi salam yana faɗa wa sarki da ragowar fadawa cewar duk da ni ban san fassarar mafarkin sarki ba amma ina da masaniyar wanda ya san fassarar mafarkin sarki haka yake cewa a maganganun ta haka abin da yake nuna tunda ai yana daga cikin wanda aka faɗa cewa inda wanda ya san ya fassara ya fassara ba ko sai yake cewa to kenan sai da yake cewa to duk da ni ban san fassarar mafarkin sarki ba amma ina da masaniyar wanda ya san fassarar mafarkin sarki abinda nake nema kawai in sami izini a yarke mu a ban dama don ka gaban kana tafi nema fassarar mafarkin sarki a sake koma da ni kurkuku a garkani a ce na yi wani laifin ko a haka yake yanzu ne za ka yi ina wani aka ta yi da faɗin da za ta ba kana da a ciki a ba da a wato ka isa da kanka kenan kana abubuwa gaban kanka So da ka sai to kawai abin da nake nema a gurin ku izini a ba da dama zan je in kawo muku hakikanin fassarar mafarkin sarki ba matsala ba ki malam abdulrahman bin nasir sa'adi allah ya ji da rahama a daidai wannan gaba sai yake cewa wannan yana daga cikin jin kan ubangiji subhanahu wa ta'ala ga bawansa annabi domin ike cewa da a ce a karan farko sarki ya yi daka abinda ake cewa ya daki daka ya kintace daka ya fassara wa kansa mafarkinsa ko haka ne ko ba haka bane da ba a yan fassara annabi da wannan fadawan sarki sun bar magana a kan cewa kai ai yaya mafarki ne kawai ku share an tsaya iya haka da ba a nemi fassara annabi amma sai sun samu su kai fa abin nan faka a zo mun ce da kai yaya yaya ne abin zo ya hada da mu mu zama yaya yaya a nemi wanda ya san fassara mafarki mu ba mu sani saboda ina so sai an kai ga inda bawansa zai ya tausaya masa daɗewar da i da zaman da i da birnin da aka yi saboda haka sai ki kaddara haka to wannan malayin cewa wannan daga cikin abin da ya sa wannan a zai ta haka sai suka kasa cimma sanin fassara aka kasa sanin matsaya sarki bai iya ganowa ba fadawa ba su iya sani ba sai kuma allah ya faɗo wa da abokin zaman Yusuf a kurkuku tuna abin da ya wakana da shi da yusuf a cikin kurkuku ga kuma ranar annabi yusuf ya an fahimta ku? wannan tausasawa ta ubangiji ya so fito da bawansa annabi yusuf ya haifar ko ya afkar ko ya sa waɗanda abubuwa suka faru sau da aka fisa sai sarki zama ina da cikin ganin mahimmancin sanin fasarar mafarkin kuma ya dage a kan yana so ya sani har aka kai ga wannan matsaya sai abin da aya take koyar da mu aya tana sanar da mu yiwuwar mutum ya tuno abin da ya manta sakamakon afkuwar wani abu an yi wani abu da kai kaman sai wani abu ya zo ya faru kila faruwa sai tuno maka abin da kaman ko shi ne abin da ya faru a wannan aya ya yi zaman kurkuku sun tattauna da annabi ya ƙare da shi ya da zai taho ya ba shi sallon da sallon da abin da ya kana a kwakwakun duk ya share ya masa amma ana cewa yanzu ana neman fassara mafarki duk sai ido masa da wannan abu an fahimta ku to kai ma haka tana iya faruwa ka manta wani abu ana zuwa masallacin da aka zazzauna ta ga yadda kowa yana ce kasance a ai ko ina ganin zaman da wani ya ci samun kaza ko irin wannan yana faruwa sannan aya tana sanar da mu cewa wanda bai da masaniya jahili yana yi waye nemi izinin jagoransa jahili ya tafi nemo musu wani abu na ilimi da za su ba kamar yadda wannan ba da ke ƙarƙashin sarki da bai da masaniyar bangaren mafarki a ƙarƙashin sarkin da shi ma hakan take shi ma bai san fassara ba jahilin wannan abin to amma aka ciyar akwai wani mai ilimi da za a ƙaru da shi sarki ya izini ga bawansa ya tafi je samun zai tafi samun masa ilimin abin da zai kore wa kansa jahilci izu su ma su kore ba kawunan da wannan sai ke na mana darajar ilimi da mahimmancinsa duk sarautar Cin matsayin ka sai ka buƙaci ilimi sai ka buƙaci mai ilimi an fahimta ku to da ka ilimi gaba yake da sarau don kana mai sarauta amma aka rashin sa baka da ilimi to baka kai malami Shin ribar ka a sarauta a ce ka hada mai sarauta ne kuma mai ilimi an fahimta ku amma iya sarauta da shi ta buƙaci malam in ba ka ba za a yi shirme da shiri ta a cikin mulkin da za a yi an fahimta ku shi ne gabon abin da halin da makaranta suke karantar da mu abin da muka yi da Allah ba mu ladansa kuskure kuma Allah iya yi mana hadisin da yake cewa Eh. yake cewa batun manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya yi kuma yana so ya sanar da sahabbansa daren lailatul qadar sai ya kaci wasu daga cikin sahabbansa suna jayayya sai ma ya manta rana. shi to anan shaidan ne ya jawo ko kuma dai mantuwar da manzo yake cewa ina mantuwa kamar da su ma suke mantuwa ita ce ta faru shedan ne ya jawo a ta dalilin tunzura wasu daga cikin sahabbansa da ya zo ya tar suna musu abin ya dame shi so sa masa rai isa shi ma ya manta da abin da yake so ya faru an fahimta ko shedan din da yayi tasirin to dan an faɗa wani abin alkhairi za su je su kai tsaye su da tsayin da yake samu ya kamanta da mu wannan tashin tashina ta sahabbai da musu sai ya ɗauke ma hankali daga abin da yake so ya faɗa kasa kasa ma mata ne zai faɗa sakamakon shaidan ne yasa suke wannan jaye da dama ba a san musulmi suna irin wannan an fahimta ko shaidan ne asalin babban tushe cikin zuro wasu daga cikin sahabbai mantuwa ta manzo sallallahu alaihi wasallam ta faru kenan kamar da muka ce wani abu na iya afkuwa isa ka tuno wani abu da ka manta to haka wani abu ma yana iya afkuwa ya sa ka kamanta manta abin da kake tuna da shi kake so ka an fahimta ko wannan ne abin da ke saboda haka mantuwar da wato ainihin manzo na faɗar ranar da rikin kadari da shaidan a ciki da kuma sanadina waɗannan wato sabai da suke jayayya a lokacin nan sannan kuma kamar da aka faɗa cewar wata hikima ce ta ubangiji har wa yau kan nan cewar idan aka ce daren lailatul qadari a cikin ranakun marar da take faruwa a goma ƙarshe aka zo aka ce da mu ai ranar 27 to wasu ma kwata-kwata sallar daren da ake yi ba za ka san da su a kowane daren ba ma sai daren bakwai ko sai can ko su tafi an fahimta ko amma saboda sauki ba ta ubangiji yana son rahama ga bayansa wannan rashin sanin sai yasa kuma to kowa yana faɗin da an ce a neme ta a cikin ranakun mara na wannan goma ƙarshen sai ka kace na za a irin ashirin da ɗaya da uku da biyar da bakwai da tara mai wayo mai fatan idashi zai yi duka har wanda ba marar ba saboda bai da masaniyar ma za a yi ranar marar da shi ko ba za a yi kuma da ubangiji yana yanta bayi duk rana duk dare a cikin wata ramadan shi da aka yanta shi ke ko ko ba a cikin ranar marar shi dai bukatar sa a yanta shi daga wata kuma ubangiji na gafara ga wanda ya tsewar dare tsakaninsa da Allah yana mai neman lada gurin bai ce sai a ranar mara ba an fahimta ko sau da haka ba wanda yake mai wayo mai fatan dace kawai bukatar ta Allah ya ce a yi manzo ya ce a yi bai dace kuma a da ita ne shi bukatar Allah ya samu mu dace na'am yake cewa shedan iya abin da yake da mahimmanci da amfani yake mantar da bayan Allah na kwarai a game da shi ko ku har ma abin da bai da amfani to abin da bai da amfani a gurin ka dama bukatar shi haka yake ku kakka ci gaba ga magana imantar da kai wannan ma ai ba ta taso ba an fahimta ko ai sai dai ma ya rika tuna maka kana shirin za ka to masallaci ka ji tafsiri kuma yana gaya maka kai a yau fa za a buga fanaliti din nan ko kuma champion din nan ko kaga sai ka ji kai to kaga ya tuna maka nasiyar na wanda ba za ka amfana ba yana so ka manta da muhimmin mai amfanin haka yake shi saboda haka zai iya mantar da kai abu da ke muhimmi kuma ya tuna maka wanda bai da amfani saboda dama so yake ka halaka da shi haka yi eh, ka ɓoye abin da aka ce ka ɓoye mafarkin da yake na shari na ban tsoro amma wanda yake na alkhairi ka iya faɗa amma manzo ya ce ga mai son ka wanda ka san ya san me yake shi ake faɗa haka je ka gaya wanda ba san ka kana faɗa shi kai wannan kawai hirman ka ne mai kuma kun ka wani abu za a iya gaya maka wani abun farin ciki shi kuma gama abu za ka fuskanci matsala ka zo kace kayan mafarki ga ruwa nan manala Ko kawai zanna ma za ka yi me wannan matsalar garin ce kaga sai sama farki, amma ka ce kayan farki ta ga ruwa malala ta ce Allah da wannan malalar ruwan da ka gani ruwan alkawsara da za mu sha ne haka ga za ka ji daɗi ko saboda yana son ka ina son alkhairi gare ka za ka ce ku ta muka san alkhairi ka zama amma ka ga wanda dama shi bai harƙi ba kana ta ta ga ruwa malalar ce hmm. wallahi hankali wannan ruwan da kake mita kusa da shi in za ka kamfani kar ka je ka faɗa shi ka ga sa maka ko an fahimta ko Allah ya sa na Eh. Haka. eh gaskiya wannan tambayar tana da matukar muhimmanci eh cewar batun littattafai da ake da su na fassarar mafarki da in ka je ka karanta za a ce shikenan ka yi karatun ilimin fassarar mafarki da zama da mafarkinsa za ka iya fassara masa wannan ba wani dalili ingantacce a kan ba wani tabbaci na abin da aka rubuta haka ce haka ne zai faru an fahimta ko saboda haka ah, tun da a lokacin manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abubakar ya fassara wasu mafarki guda biyu ko kun farki guda ɗaya amma manzo ce a fassara da kai a guri kaza ka dace a guri kaza ka kuskure kaga irin abubakar ce. da sahabbai suke cewa manzo ina da rai makance in an aje manzo gefe guda a duk al'umma ta waye kowa cikin ce bakin muna haɗu a kan cewa abubakar su da ya fi kowa cikin sabon manzo to amma ne wannan matsayin ya fassara sarki aka ce a gurin gurin ya dace a na gurin ya kuskure to waye kuma za a zo daga baya a ce shi duk fasar da i haka take kaga ba gaskiya ne ko da abin da yake in kan fassara mafarkin an bi haka za a tara kaga ba haka ba amma dai ana so da wanda yake da kokarin tsoron Allah da ikhlasi in ka ja masa fasarar mafarkinka mai kyau ki kalli abin zai iya kalla bisa kyakkyawa aliyarsa da kyakkyawan nagartar aikinsa ya maka fasar da za a dace kuma in bai dace ba ya cewar a yi masa cari a ce ka ga zuwa ga mana wata magana can shirme a dama kyakkyawan da kai ya faɗa abin da ya faɗa an fahimta ko wannan shine abin da ke akwai a kan fasar eh, subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu